اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi su ne mumine na gaskiya saboda sun haɗa abubuwan imani da musulunci na zahiri sakamakonsu gidaje masu girma a wajen ubangijinsu da gafara ga zunubansu da arziki mai girma shine abin da Allah ya tanadar musu na ni'ima.